بسم الله الرحمن الرحيم والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci بدا قراتون ولا wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin ma'anin wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a qamatus sunna asasa wa marigayi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna goma sha shidda ga watan Ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da 2026 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam kuma yau muna hudu ga watan uku ya kai biyar ko to biyar ga watan uku na'am ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت A ‘yan aljanna bayan suna cikin aljanna ni'imar da an ka ambata ta ci maka ga ta nan ba sai mutum ya motsa ba yadda biyu yake son ta haka za ta faru ga rai to kuma bayan haka duk ni'ima ta kai ni'ima to in babu waɗanda ake aiki cikinta ta taron kuma dafa ana kewayawa alaihim gari su yan aljanna fiha cikinta da aliyatin da makai wato kasko ko a ce kofi min fidatin na azurfa wa aka wabin da kofuna a kadafin kofuna bila ba su da malika domin kofi mai marika ya rage jin daɗi don akwai inda baka yaza bakinka kana ta zama kawarin ta faɗi ka mutu wato da tangaram an kai ta don haka abinda au a ciki da waje kana gani ne wannan ya kai nema na'am قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير wannan tangaram na halika mutu din nan min fidatin na azurfa ai annaha min fidatin na azurfa yura ana ganin badin ha cikin zahira daga waje kazujaji kamar qarau ƙaddaruha ay ala'ifuna waɗannan da ke kewayawa da wadanda aka dafu din. sun ƙaddara gwargwado da ƙadiran gwargwado alaƙadar riyi sharibina gwargwadon ƙoshin masu sha min gairi ziyartin ba da ƙari ba wala na ƙasin ba da tawaya ba wa zalika alazu sharab wannan shine mafi daɗin abin sha a baka shi ka sha ya ishe ka ba ka son ƙari kuma bai tawai ba ka son ƙari don ya ishe ka sannan ko ba tauye ma ba ga wadda aka bukata sai wannan ne mafi dadin abin sha aljanna dai adda haka na'am wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila yan aljanna wa yusqawna ala shayar da su fiha cikin aljanna ka'san gidauniyar giya kana mizajuha zan abin garwaya ta ma tumzaju bihi da ake garwaya da shiya zanjabilan citta da ce ake garwayawa domin larabawa suna son irin wannan abinci mai irin nau'in da Allah citta na'am عينا فيها تسمى سلسبيلا تولنا wani دعانك تي عينا ونمرمرونا بدل من زنجبيل a cikin aljanna. tusamma ana mai suna ana ambato ne salsabilu salsabilu yani anna ma'aha ruwanta kazanjabil kamar zanjabil ne allazi yustalazzu bihi al-arab wanda laraba tana da dala da shi wajen sha sahalul masaki mai dauki mai saukin hadiya kal halki kamar gogoro wanda kasan kana shan madaran nono to haka nan in kana shan wannan wato abin nan afir Allah ya gane da mu to ci gaba ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويلعبوا ينا كيكي وياوا عليهم قليس ولدان يارا muhalladun abin kaddara ma dawama zama haka nan bisa wata ludan da sufa yara la na ba su hurhura idza ra'aytum in ka gani su kai dan aljanna A sai hon kana zaton su li ne dan kyawun su sharin da watsuwar wasu fil hidimata wajen hidima kana dan malin lu'alu'an lu'ulina mansuran wanda zuri ne ya kafi min silki daga zuri ne aw min sarai yi koko da gombasa an ka ɗebe shi wa ahsanu min fi ghairi zalika ya hi kyawo daga wani wannan wato akwai yara gidan a cikin gidan aljanna masu watsuwa suna hidima waɗannan yaran saboda kyawun su in ka gane su za ka zaci cewa lu'ulu'i na wanda zurinsa ya kaɗe yawa su wato zanen da an ka kulla shi shi ya kaɗe sai ya yi darar wanda kan da ya kai to sai ka ci haka nan na gidan aljanna suke aljanna an kawo waɗanga yara domin ƙarin ni'ima ga waɗanda cikinta domin in ni'ima ta kai ni'ima babu yaro to ba ta kai ba na'am وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت idan ka gani san macen ai ru'uya ru'ya ka samu gani min ka gare ka filin cikin aljanna to ra'aita ga jawabu iza kaga na'iman ni'ima la yusuf wanda bai sufantuwa wa milkan ga mulki kabiran babba wasu amayar alwaci la ga ya talahu babu iyaka ga wannan mulki wannan mulki na gidan aljanna to wannan mulkin bai da iyaka domin dan aljanna wanda a ƙarshe ga mutanen aljanna zama ƙasa duka kuma shi an baya ga shiga to yana da duniya so goma gwargwadon abin da shahi duniya so goma shi a gare shi dan aljanna guda wanda a ƙasa to ilala wanda a sama don haka ka samu kagan mulkan kabira Allah ya taimake mu to ci gaba عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا آليهم سمنسوا وقوم ثمن سمنسوا وانسبه على الزلفية وخبر المبتدئ باله وفي قراءة بسكون الياء مبتدا وما باله خبر والضمير المتصل به للمعذوف عليهم وسما غري صيام اتواهي سندس سندسي واتو سندس حرير على حرير wanda aka garwaya da wani abin haɗi hudurin kori biyar rafi wa yastabraka da yastabraki to shi ko yastabraka shi ko biyar rafi ma abin da ya kawar da dibaji wanda an kada da ne da wani zare huwa bala'in shi a koyi. wasu sundusu shine zahairu wa fi qira'atin bi da khudrin wa fi ukhra bi jarrihima mu mujarra kuma bayan haka su yan aljanna bayan wannan abin da an saba gare su kullu yi musu ado da sawar kwandagai min fillatin nazurba fi na agar gaba gare na daban min zahabin na zinari lilizani don sanarwa bi annahum yuhallawna an musu ado min nau'ain ga nau'in gabi ma an gaba ɗaya wa mufarikan kuma ana musu shira rabi wasa qawm rabbuhum ubangiji ya shayar da suwa sharaban sha da wurin mai tsarki mubalagata wanda ya kai matuƙa bi da halifi ga tsarkin sa wani zafata ya tsaftar sa bi su a bayan hamlin dunagiyar duniya wadda aka yi burkutu don haka anan yan aljanna Allah ya ba su ni'ima ta sutura alharini wanda an haramta ma mazan al'umma ne muhammadu don alkiyama ta tsaya ya halatta gare su haka nan kuma da sundus da istabrak duk allah ya ba sana an yi musu ado da kwandagayya wanda ibn musayyab ya ce babu ɗaya daga cikin mutanen aljanna sai ya zanga hannu ne akwai kwandagayya guda uku guda na zinari guda na azurwa guda na lulluwi kowane mutum dan aljanna shi na da wannan guda kuwa ji ibnu musayyabi akhirin mutakaddimina Allah ya gane da muwa ku ci gaba inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura inna hadha lalle wannan ni'ima kana lakum jazaa'an ya kasance gare ku sakamako kun yi aiki duniya Allah ya ba ku sakamako wa kana sa'aykum sakamakon ku ya aikin ku ya zamo mashkura abin sakawa ay mardiya abin yarda makabula abin karba muqabilin lissawabi saboda haka abin da an ka ba ku ya muqabala da sakamakon da an ka ba ku min indillahi alkarim Allah mai girma wa ba da zike an wa'in na'ami bayan an ambaci nau'uka na ni'ima allati an'ama bi hallahu ala insani wanda Allah ya ni'ima da ita ga mutum ibtida tun daga farko bila muqabilin babu wani abu wanda yayi an kai mai shi bi jazai amal sakamakon aikin sa adalan Allah ya haka bisa adalci aw fadalan ko ko don alkhairi fi dari dunya fi dari lahira ga lahira umuman game khassasa Allah sai ke bashi ta karimuhu girmawa sai bi kaulihi ta'ala dan can ubangiji yace me inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila Allah ya ke bashi girmawa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce inna muwa nahlumu hmm. taki da ism inna aw faslun nazzalna alaykal qur'ana mun mun ka jiddi qur'ani gare ka tanzilan saukarwa habaru inna fassalnahu wa lam nunzilahu jumlatan wahida mu jiddi shi ba dunkule gaba dai a'a mun ba shi lokaci bayan lokaci ufaraka na'am فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا جوة تجويا كيا هنقولي فاصبر كيا هنقولي لحكم ربك وحكمت أبنجنك عليك ليك ليك بتبليك رسالة ليك ساقو nauyin da Allah ya dora maka sai ka iyar kai ko da yake asalin sa yake manta ga manzo sallallahu alaihi wasallama walakin hukumu amul li jami'i afrad al ummati, sai dai hukunci ne ya game daga dukkan al'umma ne Muhammad izwan la da'ata li makhluqin fi ma al-khaliq babu da'a ga wani makhluqi akan sa ma Allah na'am واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكرك أنبتي اسم ربك سورة أبنجن في الصلاة cikin Sallah. kai wannan ambato bukuratan safiya wa asilin da yammaci da marci wato nan kenan salloli da sun shahi rana da salloli yamma na wa min tahajjudu tahajjudi kokarin dare fi haƙi da haƙi da sallah da sallama wajibin wajibina kama ta kaddama kamar da gabata fi isra'a cikin sulfin isra'i wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an zakara rabbuka maqaman mahmuda wannan tahajjudi ga manzon Allah da hakkin sa wajibi na wa amma tahajjudu amma tahajjudi fi gairihi ga wani manzon Allah ko mandubu mustahabi na saboda haka shi kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallama babu daren da ba sai yayi nafilfili ba amma wani wanda zai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an so ya tsaya da dare shi cikin Ramadan na ko ba cikin Ramadan ba eh ba wajibi bane Allah ya gane da mu kuma yan an ce tahajjud to kalma ta mai wadi ga harshen larabci kokarin dare rashin kwana shine tahajjud idan mutum ya ɗauki ƙur'ani ya girki yana karatu ya tahajjud in na firmi da dare ya tahajjud in mutum ya zo ya ɗan kasuwa na yana da lissafi na banki ya tsaya yana lissafin kuɗi ne ya ne. in mutum ya zo ya tsaya ya hira da yanayi da dare ya ne. in mutum ya zaura da dare na nazari ya tahajjudi ya dai rasa kwana aw aw qablatul sabahi lil mutahajjidi inji malamin dir'a na'am inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum wa yadharuna wara'ahum yawman ثقيلا abin mamaki ya kamata mutum shi rungumi abin da aka gaba garayi baya rungumi abin da zai bari baya ba Allah ya ce ma annabi inna haula ka ga lalle wadanga al-kufaru kafire al-mu'anidina masu taurin kai masu kididanci da ka gare ka yihibuna al-ajila sulasul duniya gama gaggauta ita a gaban su wa yazaruna sulabarin suna bari wa ra'ahun baya gare su yau mai yini sakilan mai nauyi shadida mai tsanani a bamal kiyama tana da kiyama la ya amalu ba su aiki da hudon shi in mutum ya zambe aiki don lahira yana aiki don duniya babu wawa iri ne Allah ta shi mu ci gaba نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم Allah الله ya halicci حالتا kuma shi yayi tawaltaki in Allah ya so to sai ya juya ta ya maishe ta wata iri don haka Allah ya ce na hannu mu halakana mu mun ka halitta su wa shaddadana mun ka tsawarar da kawai lamun tsarwar da asarahun gabubuwansu a aba'un gabubuwansu wan fasilun na gabubuwansu wai za shi ina ‘yan mun kaso na sai mu canza na sai mu sanya amsalon irinsu fi hilkatin cikin halitta badalan mu sanya minhu cikinsu da an lahulikun mu halaka su gabalai in Allah ya so tashin duniya yana iya tadda duniya gaba gabalai shi wata Allah na iya canzawa sabdinin canzawa takidun wa qa'at iza mawqi'in nahu in ya sha yuzibkum li'annahu ta'ala lam yasha zalika don Allah bai so haka ba wali zalam yaqa don haka abi auku ba to ci gaba inna hadhihi tadhkira فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا dan adam ba mu barin ka haka nan mutum akalla kai ba inna hadhihi sura lalle wannan sura tazkira tunatarwa ta tazkiratun tunatarwa ta tazkiran tunatarwa ta lin nasu ga mutane alama an amallahu alaihi duk abinda Allah ya nima gare shi yayi da shi gare su min ni'amin daga ni'ima ibtida'an tun daga farko fi cikin duniya summa arshadahum sannan Allah ya shirye su ya shirye da su lama fi salahu halim ga abinda a gyaran halayen su til akhirati al-qiyamah haisu a addalahum magin da Allah ya tanji gare su ni'man ni'ima la tusa ba ta kididduwa aw azaban ko azaba la yuda wanda ba iyawa da ita haka Allah ya na'am وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان faman sha'at ta haza wanda ya so ya riƙi masabila hanya ila rabbi zuwa ga manzijinsa dariƙan hanya bi dati da da'a amma wa mata sha'una ba ku so bi ta'i wa quli abil ya'i ittihazu sabil riqa hanya bi dati da da'a illa an yasha Allah sai Allah su zalika wannan inna Allah lalle ubangiji ta'ala alima Allah ya zama sani da halƙi ka talikansa hakima Allah mai hikima na fi fili ga aikinsa na'am يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل الله نشكر من يشاء وان يسوء في رحمتك رحمة الجنة على الجنة هم المؤمنون المؤمنين والظالمين أما الظالمين ناسبه, ناسبه في إلو المقدر أي aw ada kenan yufassiruhu abin da ke fassara shi addalahum Allah ya tanadi gare su azaban azaba aliman mai radadi mai cin jiki mai zuwa rafata mulimin mai radadi wa mulka bi sunan kafirai suratul mursalat makkiya wannan sura ana sanin ta da rantsuwa da ubangiji da yayi da iska wanda ake aikowa wanda adda misalin giraza doki a wahiya 50 aya tana da aya ta 50 ala fi duniya bismillahir rahmanir rahim Allah na rantsuwa wal mursalati urfa Allah na rantsuwa da iska wanda yake sakowa wanda adda kama da giraza doki ai halafa Allah riyad Allah ya rantsuwa da iska mutatabi'a wanda ame bin juna ka arfi kamar giraza alfarsu doki ya talu ba'dahu sashi na bin ba'dan sashi wa hiya riyahur rahma sunni iskan rahma wa nasabahu ala al-hal na'am fal'asifati asfa Allah na rantsuwa da iska wanda an mai shekewa ar-riyahu iska shadida mai tsanani wa hiya riyahu azab shine iska azaba tahubbu tana tashi bishi da tsanani bi azabin da azaba al-kubari akan kafirai don haka duk والناشرات نشرا الله لا رنسوا da nashirat iska mai sheke ruwa nashir shekewa arriyahu iskoki tanshurul madara wanda ke watsa ruwa wal khairu da alkhairi na'am فالفارقات فرقا الفارقات الله لا رنسوا da ayoyin alqur'ani masu rabawa farkan rabawa ay ayatul qur'ani tufarriqu wanda an rabawa bainal haqqi wal batil wal halal wal mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya da halal da haram na'am falmulqiyat dhikra Allah na rantsuwa da mala'iku masu gamda zikiri shine qur'ani ga annabawa ai al mala'ikatu mala'iku tanzil wadda abin jida bil wahyi da wahyi ila al anbiya zuwa ga annabawa wa rusul da manzanni yulqawna al wahyi suna gamda wahyi ilal ummi zuwa ga al'ummomi na'am uzran aw nuzra uzran don gudda hamzari aw nuzran ko ko don gargadi li ajal izalati izari da girman gudda hamzari na alkhalaqi talikai ala haddi kauli bisa ga haddin zancansa rusulan mubashirin wa munzirin manzanni wanda masu bushara da masu gargadi li Allah ya kuna lillahi don kai kasance ga mutane alallahi ga Allah hujjatun hujja ba da sai ba manzannin Allah a wani zuran ayi da ajali takawi don girman tsoro tsoro ta wani mutum daga wadannan mabalata hukula bi don midali bi don mizali uzuran na'am إنما توعدون لواقع جواب رنسوا إنما توعدون للي أبن الآن كيمكو القولي كوكا في الرأي من البعث نتاشن القيامة wal jazaa'i da sakamako bil azabi da azaba aw sawabin ko samun lada Lawakin wallahi mai aukuwa na ka'ilun matabaci da alama halin da ba makawa na'am فإذا النجوم طمست فإذا النجوم إذا تورارو يمسا أنك شاهدا مها أنك شاهد نورها حبتنتا نعم وإذا السماء فرجت وإذا السماء إذا السماء فرجت أنك تجأجيتا wato sai ya zama kamar abin da an ka tsaya gidan ruwa su jido shiqiqat na'am wa idhal jibalu nusifat wa idhal jibalu idan duwatsu su nusifa an ka fatattake ta titak an ka ce ta wasiyar ta koma wani kasan sadi na'am wa idhal rusulu uqtat wa idhal rusulu dan manzalin Allah uqita an ka tara suri daya bi hamzatin badalan min wawul asli wa qura'a bil wawi ay jimmi an ka tara ta lokacin shahal lokacin ba da shi da ala umumin akan al'ummominsu na'am li ayyi yawmin ujjilat wai don wace rana an kai wannan su manzannin Allah ay li yawmin azimin gani mai girma ujjilat ar-rusulun an kai lokaci ga manzanni li don ba da shi da ala umumin bisa al'ummomin su bitabliga da ida sako na'am li yawmil fasl rana da za a bayani daki daki bainal khalqi tsakanin talikai wa yuhazu ala riqo minhu jawabu iza ai waqa al faslu rabewa ta abku bainal khalqi tsakanin talikai na'am wama adraka ma yawmul fasl kai wa yasar da kai abin da ake ce ranar rarrabewa tahawilul sha'ani نعم ويل يومئذ للمكذبين da masu kafirci da masu sabon Allah da munafikan Allah da kowa wanda ya kauce ma hanya wailun bane ya tabbata yau bazan zarahin lil mukazzibina ga masu karyatawa haza wa idul lahu wannan kajira zuwa gare su na'am alam nuhlikal awwalin ashe ba mu halakar da na farko ba bi takzimin da karyatawa su ai halaka na mu halaka su ثم نتبعهم الآخرين sannan mun ka biya musu da na ƙarshe mimman kan zurgon suna ƙareta ta ku fara maka ga makafiran makka wani ko mun كذلك نفعل بالمجرمين اي haka nan na abu ilai fi ma yake kabar ga amin da an ka nan gaba wani ko Allah نعم ويل يومئذ للمكذبين ويل بني ya tabbata yau ma'in zarhin lil mukazzibi ga masu karita taki don karhuwa na bisa goccan magana hadisin tsararrahu rahim shine mahwa in da mun so sai abun gule su amma sai mun kabakka na'am ila qadarin ma'lum har zuwa gurgurdan lokaci na haihuwa adar ma'alum gwargwadon lokaci wanda aka sananne wakatu huwa wakatul walad lokacin haihuwa kana nan cikin cikin mahaifiya ba mu baka ta suke ba saboda babu wani shaka iska amma duk dai ka kiya na'am فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا ما قدر على ذلك بس haka ko abin da ya kamata don mun kai kai fa ne malqadun hal ma dalla masu kaddarawa muwa inji Allah na'am ويل يومئذ للمكذبين ويل بني يا تبت يوم انزل هن للمكذبين واسقريتاوا نعم ألم نجعل الأرض كفاتا أشيب مسيني كسابا كفاتا من حرحة كومي لكومي تأجي ولي قدا مصدر كفاتا بمعنى ضمه ai mutum mai haɗawa, ta haɗa kowa da waɗannan da rai da matattu duk dai bisa masu bisa ban ƙasa ba wallahi a cikinta ba mai haka ba mhm. ahya'an wa amwata shina ahya'an da waɗannan da rai ala zahari kan banta wa amwatan da matattu fi bana a cikin cikinta, ta ashe musan ya ta mai tarawa ba na'am وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا واتو وتوفيها تكين كسا رواسي دور وتي وأن ذيك ذا وتري كسا بات باسو بيتكركتا shami hatin madaukaka jibalan duwatsu murtafi'atin madaukaka bayan haka nan cikin ƙasar nan ga dutsi munka fulfular da wato marmaru wa asqina ku munka shayar da kuma a ruwa furata masu daɗi azaba masu daɗi aw azaba mushar'atul furati alazaba bi alazimin tilka layali lawmaha ma hadda hudda bara sa'alul aswad نعم تجمع ويل يومئذ للمكذبين wailun bal ya tabbata yawma izrahin lil mukazzibin ga masu karetawa wa yuqalu lil mukazzibin yawmal qiyamah ana cewa masu karetawa ran alqiyama na'am in qaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibu mai musun ba a tashi gashi an tashi gashi ya gashi ya su murgiya sai a ce gare su masu karetawa ran alqiyama a ce in daliku ku tahi ila ma kuntum zuwa ga abin da kun ka zamo to kazubun kuna kare ta bihi da shi min al'azabi na azaba ga azaba can sai da kanka ka shiga gaba da gaba Allah saukaka to ci gaba in qaliqu ila dhillin zi thalath shu'ab Allah ka tsare mu sai su tahi ila dhillin zuwa ga inwa zi thalath shu'ab ma abuci yaran rahu guda uku wadu halu jahannam shine hayakin jahannama idan ta bayan talaga ibtara kasai tarbu salasa tarakin kashi uku li azmati saboda girma ne hayakin jahannama in ya daga sama sai shararrabu shira ku uku kuma kai an ce ka tsaya kusa ka shiga dole ka sai to ci gaba la zalilin wala yughni min al-lahab wala hayakin la zalilin babu inwa yazulluhum wanda ke musu inuwa min har zalika lamin ga zahin wannan rana wala yuguni ko bai walatarwa ya raddu bai kwabewa an gaban shi an wala abu min allabi na biru na annar wuta tarqin wuta in ya tashi sama wannan bai kare su wala sai ya fada musu innaha innaha tarmi bi shararin kal qasr innaha ai ita wuta tarmi tana halbawa bi shararin tarqi Kowa mata ta dayar mina abin da ke tashi cikin wuta in tana ci ina an ka sa kara an ka sa abin nan sabara danya bisa gare su an ka an ka sa wuta wuta wuta wuta ashana ka sai can ka zauna ka saurara haka je tana dododo tana zabura ko ba ku ne haka nan hmm. to haka nan jahannama kai Allah tsare mu za ta halba sama karkasar kamar babban bene min in na gina fi azmi ya girman sa wata ya ɗaukar sa wanda kasan bene irin mai hawa ɗari? to in ta halba abin nan bironta shi za a gani sama kuma ciki za ka shiga yi azaba dole Allah shi kare mu min to ci gaba ka annahu jimalatun sufr ka annahu ce wannan tafsirin jimalatun raqum mana jam'u jamalin wa fi qira'atin jimalatun jam'u jamalatin sufurun wannan da ayyalu fiha ata kamannata walau na launinta wa fil hadith ya cikin hadisin manzon Allah shiraru narin wato tarkakin wuta a aswadu bakina kalqiri kamar zuzugi wal arabu larabawa su san masudul ibil tana ambaton bakin raƙumi sufurun tana ce mai yalo li subuti ha, don tabbata bakinta bi subratin da yalo yalo faqila subrun fil ayati bi ma'ana sawal baqi jama'a zikir ga amin an kambata waqila an ce wa sharar tazade jam'u ta jam'ina tazade wal qairi al qari wato zuzugi Na. ويل يومئذ للمكذبين ويل بني اتبت يوم انزل هنا للمكذبين واسقريتاوا نعم هذا يوم لا ينطقون هذا أي يوم القيامة لا القيامة يوم يني لا ينطقون فيه بشيء باصورشي da komi في ba annal mawaqi ونقول sashen فان يوم القيامه يوم inna لا لا القيامه يني rana zuma wadin wuri na wanda adda bagerai a tsaya la a koma nan wa mawaki sun da lokuta yan dikuna suna magana fi wakatin wani lokaci wala yan dikuna fi wakatin wani lokaci masu magana wala za warada al'amran don haka al'amuran guda biyu kaso. kazo fil qur'an cikin alqur'ani alkarimi girma wa fi ba'alha yahtasimun suna jayayya wani lokaci ma jayayya za a yi tsakanin wanda ya zalunci don an ka zalunta wai takallamun suna magana wa fi ba'dha yuqtamu ga sashen kuma ala yumkewa ala afwaya akan bakunan su wala yan dubu na basu magana sai ya zama abin da ka magana gaba wani lokaci kuma wanda an ka zalunta yana tsananta jayayya ga wanda zalunce shi idan wannan da ya zalunce nan ubangiji na muradi ne da alkhairi sai ce tsaya kai da ka jayayya da shi da kai da aka jayayya da kai dummi amuradin muradin ku shi aljanna ya Allah sai ce tunna ka aljanna amma in baka samu haka ba wallahi kare ka ta gani ومظلوم يشدد بالإنسان لا يظلم ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم باع يرضي قليسو في الأذن سكاو حمزة ويعتذر بل لأكف حمزة الناس أن يعلف ينسى لا يؤذن لهم من غير تسبب عنه هو دابل في حيث النبي أي لا إذن فلا إتذار باب إذن باب كاو حمزة Allah bare mu to ci gaba wailun yawma idhil lil mukazzibin wailun bani ya tabbata yawma idhil zarhin lil mukazzibin ga masu karyatawa mhm. hadha yawmul fasl na'am jama'nakum wal awwalin za a ce ku to hadha yawmul fasl wannan yini na da za a bayani daki daki jama'ana ku mun tara kuwa ayyuhal mukazzibun ya kuma su karyatawa min hadhihi al-umma ga wannan al'umma mu har hada ku al-awwal da na farko min al-mukazzibin su karyata ga qablahum gabanin ku wato hasabun amsu hasabi wato azabun amsu azaba jami'an gaba daya ai hisabi ai azaba Allah ka hishe mu na'am فإن كان لكم كيد فكيدوا كان دنيا با دبربرو كنا بقد دبارا بقى ما سوى أزي كنا إيجا annabawan الله to yau fa in kana lakum kaidu in kuna da wata dibara hilatul dibara fi dabi al'azabi kun kun azaba an kun gaba da ku to hakidu ku aikata ko yimin fa ba ku aikata shi نعم ويل يومئذ للمكذبين ويل بل يا تبت يومئذ زرهن للمكذبين كما سكر يتاوى أن كي كرشان كريم كر يتاوى الله كاشي جماعه ابو ga da mun kajiya wallahi haka za su haruwa don haka mai takam Allah ka ba mu iko yin takam to إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ yanzu kuma an dadda kamuna innal muttaqina lalle ma haju tsoron Allah fi zilali suna cikin inuwoyi masu duci ta masu gugu la ashjari itati izla shamsu don babu rana yazullu wanda ke inuwa min harri halga zahinta wa uyuni da kuma ramarayya nabi'a masu kufuga min alma'i na ruwa wato duk inda dan aljanna yake da an illa aka yi mai masauki duk abin da ka sani duniya wanda aka sha to dan aljanna marmaro gare shi lashi in yana so wannan marmaron dai zai in ba bai sa kofi ya tara baki ne sai sai sai ba wurin wahala na ba aljanna an gaba wahala duniya Allah ka ba mu aljanna kuma fa wa وفواكه مما yashtahu kuma cikin aljanna akwai wafwakiha ababan marmari mimma yashtahu abin suke marmari fihi idgamu fihi ilamun bi anna al ma'akil wal masharab fil jannati al aljanna bi hasabi shahawatin kenan ma'akal da mashara cikin aljanna gwargwadon bukatar wanda Allah bukata na duk abin da ka sani na abin ka sani na marmari duniya to aljanna akwai shi akwai ma wanda baka sani ba ma la in ra'at wala udhun sami'at wala khadara ala qalbi bashari saboda haka duk abin da ka sani na marmari aljanna akwai kuma bai yankewa bi ilahi dunya fa qanu dunya wa bi hasa ma yajidu nas qul qul abin mutun samu fil agalabi duniya abinda ka samu shi na zaka ci za a kaddara makanka kana da ni'imat kana son abu kaza sai ka aika a so a ce babu shi shakari to sai ka yi to aljanna ba sai aka yi ba kuma akwai shi kai jama'a mu bi aljanna ina magana karewa na'am كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون لان الجنة كما بقى اتيا ما يقولوا كتي واشربوا كشاء هنيئا لكن كولا نبينا بحوش يتيا مقعينا منتي منشا هنيئا اي بحوش يحقوا سنة هنيئا يا يا يا سمع على تخوبة سمسرتبا ko ba haka ba halin ai mutahanniina muna masu jin daɗi da farin cikin ciki bima kuntum da amin kun zama ta amul kuna aikata min al'ad ku ci ku sha kuma hani'a don abin da kun zama kuna aikata na la'a ba don kun yi aikin cancanta ba ko ba gane karatun ba babu wanda ya cancanci abin da zai samu na aljanna wallahi bai iya wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai ba wanda aiki ne zai kai aljanna sabai suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam hatta anta ya rasulullah haka ya manzo Allah ce hatta ana illa an yatagammada lillahi bi rahmatihi minhu yace sai Allah min ku bi da rahmat Allah ka kubace mu da rahmatka na'am inna kadhalika najzil muhsinin ai inna kadhalika mu hakan ga kama jazainal muttaqin kamar da muka saka kama wajen tsoron Allah na jazil muhsinina muke sakan kama su kyautawa don haka duk wanda ya ihsani Allah zai mai ihsani Allah kamar ihsani na'am wailun yawma idhil lil mukaththibin ka san mutun ya tai lahira irin wannan abin da an ka ba dan aljanna ba ba shi ba kai jama'a wailun kai to yawma idhil zarhin lil mukaththibina mun gane karatun da munasaba tai can waɗancan an waɗa abin sun kai na illa an ka cibon ya ci musu yanzu kuma an waɗi ni'ima an cibon ya tabbata don mi don sun biyan aiki na samu gaba kai kai to gaba ce ga ɗan uwanka ne ya samu kaza ya samu kaza kai ka zara gwanda ka kira ko ba haka ba to mutai qalilan innakum mujrimun إنكم lil kufari nan magana ta kafirai kulu ku cinan duniya wata matta ku ji daɗi ku wantsala amma kalilan min zaman kaɗan da zamani wa gayatu abin da aka gaya wannan lokaci ila mutu zuwa mutuwa mu fi haza wannan ta ko tsoro tsoratarwa lahum gare su innakum mujrum ku makan garani inda dan adam ya ci maka tai gaba garai loma tuwo ta sa shi kahirta dan toton ga na duniya ya sa ya ba addini kwanukan ka guda wala ka tambada duk abin da zaka samu Allah ya sauƙaƙa wailun wailun yawma idhil lil mukazzibin wala ya tabbata wannan lokaci ga masu ƙaryatawa وإذا قيل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون سنأتي على كلا سلّى wai za kila ya aka kira mun su yarka ku tafi sallah sallo ku sallah la yarka ba sallah la sallu ba sallah wanda bai sallah bane ya ci mai نعم ويل يومئذ للمكذبين وانا يا تبتك higa abin da an أمروا به su da shi. waluhu an ka hane su an gabanin sa na'am fa ayi hadithin ba'dahu yu'minu yanzu duk abin da an ka wadi mutum na ji bai yadda ba to in dai an karanta mutum alqur'ani bai yadda ba to fa ayi hadithin da wani irin magana ba ba'dahu bayan qur'ani yu'minu imani ai la yamkin imanuhum bi gari bai yi imanin su da wani ne min kutubillahi ne tafan Allah ba ta kazimin bayan karanta su bihi da shi lishtimali domin qur'ani ya hadi alal ijaz akan mu'jiza allazi dan sai tamir wanda bata haɗu ba alaihi gare shi wanda ba shi gairu wani sa minha wajtimalu alal hujjaji kuma qur'ani ya hada hujjoji alwadhiha bayyanannu wal ma'ani sharifa da ma'anoni madauhaka wali annahu musaddiqul ƙur'ani mai gaskatawa lalil kutubi gal tafai alqadima wal suka gabace shi muwafiqul dace ce ita fi usulid din wajen tauhidi fayar zamu yana yana lizintawa min takazibin karita biyu da qur'ani takazibu gairi karita wani dai min al-kutub min al-tawhid li'anna ma fi ghairihi don abinda a cikin wani qur'ani mawjudun fi samu min cikin qur'ani wala yamkinu al-iman imani ba shi yuwa bi ghairihi da wani dai ma a takazibin biyu da al-qur'ani sura ta kare suratul naba'i makkiya na'am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 a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a Najeriya, wanda mufti a shek abdurrahman isa jega yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wanda ya ce yana neman ƙarin bayani akan yadda ake taimama sai ce idan mutum na da janaba in zai yi taimama shi sai ya yi tsarki da ruwa ko ko ba su ya yi tsarki ba haka nan kawai zai yi taimaman to tambaya ta ba da mamaki yadda in mutum na da janaba in zai taimaka shi sai ya tsarki da ruwa sai ya akwai ruwa ba magana tsarki da ruwa ba magana taimama yi ba awo sai ka yi sai ka yi wanka ka yi alwalarka sai ka take sallah to amma in kana tambaya na akan kazamtar da aga jiki to ba a taimama da wannan kazamta a wanke ta in akwai runza za a wankewa in babu kuma lokacin sallah sai a taimama da ita haka nan ai sallah in ma ya zama sallah ba ta yiwa waje sai an shiga masallaci kila lokacin hunturu na kana gudun dari shi halaka ka ko kuma walwuri na kake kana gudun kada ka tsaya sallah ka zama kamamme ko ko wata dabba tota ta tabke ka in wannan na an ce wale man farduhu tayammamu dukhuluhu bihi ya samu ga wanda farilla ta taimama to shiga ta masallaci kuma da taimama don haka sai shi taimama halatta shiga masallaci sai ya dangane janaba ta waje sai ya shiga masallaci shi taimama salla in ya salla ta ya gama sai ya to ya dauki kayan shi tsaya don da ya haito janaba ta kuma dawowa Allah ya gane damuwa gina shi shiga bin na wannan yace su ne abokinsu yana da mata kuma mahaifiyar shi tana nan raye ya ce kuma bai da ƙarfi sosai shi abokin nasu shi abokin nasu hmm. ya ce amma kusan dukkanin kulawarsa tana ga mahaifiyarsa ba ga matarsa ba hmm. sai suka mishi magana akan matarsa sai ce musu a'a ai uwa ita tafi hakken ya kula da ita hmm. sai ka musu kistar wayancan da suka shiga cikin kogo falalin dutse ya rufe da suwa hmm. ya ce to da Allah malin shin ko haka ne idan mutuna da karamin karfi ya mayar da karfin kawai wurin mahaifiyarsa ba tare da matarsa ba ita ko ta ya sake ta <laughs> ah? to in kan babu abin da ya kai abin gaba to tana zama yayi yayi koren fahimta uwa uwata kuma ya cancanta a kula da ita mata mata Allah ya dora ma haƙƙin kulawa da ita abinda an kai magana kada ka fifitar da matarka akan uwarka har ma akwai la'ana ga wanda ya hakan amma uwa abin nan da za ka bata to ka yi ƙoƙarin sasantawa ita ma mata ka ba ta nata domin yanzu tana da wani mai ba ta ban da kai sai ko in ci makonci haƙi amma in dai ba ci makonci haƙi ka to kai nauyin ka ta don haka kun fi shi gaskiya a kekanta a wa uwa sannan a kekanta a wa mata duk bakin da Allah ya caga Allah bai hana mai abinci wancan hadisi da yake magana an kawo shi na akan da'a diya ga uwaye sannan diya laila ya hana mu abinci don ya ba uwa ta da uba su ci suna bacci ya kasa tashe su Allah ya gane da mu na'am wannan yace menene hukuncin abadi lalil fili hmm. misali a ce gane ya kawo naira miliyan tara ya ce amma aka ce mai duk abin da ya hau sama to nashi ne mm. ya ce to da hukuncin hakan duk da dilalin ba kudi zai kawo a ƙasa ba a dilali mai kawo kudi ƙasa amma an ba dilali abin saisuwa abin saisuwa nan kwayi ciniki na yi an ce a samanu a hajjul ne ne sai ka duba askari Abin da ake ce masaman da za a abin da aka sayan abu da shi abin da aka ce ma musman da an ka sayar to don haka tun da shi mai musman ya jawo dillali ya ce mai ga kaya na ta ka sai suwa ka kawo mini kaza duk abin da ya hau sama na kana na bar ma to shi lillahi in ya sai ai bai amshi kuɗin nan babu iwabi ba ya amshi kuɗi da iwabi don haka duk wanda ka son ka haramta ba ka yi haramta musu su yi kaɗan mai abu ya jaza mai shi kuwa sai ya kokari miliyan tara an kace shi ka sai ya kokari ya sai su a miliyan goma sha biyu shina da babban aljihu ne da ya sai ya doki miliyan 1500 dubu ɗari sa ga wanga ya sa ga wanga ya sai mai da miliyan tara yace gashi an sai mai gida nawa ka sai yace a ah, babu wanka nawa yace kawo tara wadda za mai to ya amshi kudin mutane babu wani abu da bai to me za ka haramta mai don kana son ka haramta ne lillahi Allah baka sa a cinka ka kaji wato abinda dai Allah idan ta tashi jinigi ne kuma an ka samu abin da ya walwale shi to ba waɗanga da an ka ce ka ɗauka ba hadda la'ada wanda ya sa ka sai mai da abai ce ya baka la'ada ba wanda an ka sai mai na ba da la'ada ba mm. ba da la'ada nan sai an bi da la'ada an ce kawo a haɗa ba mai da kudu mutane wa ujuratu har su ya yakunu lil Allah ya sauƙaƙi eh? eh in ba sa hannu ba ciniki bai ba muna magana shari'a hmm. ko kuna magana a kari ko idanun kura ta taso kai barasta sai ta haka magana in nice na sai abin kace ka sai min nice na sai duk duniya ba mai kwanci cikin nan sai kotu tirgiya ya yi magana a kawo in sa hannu akan shaida ta aka bida amma ga shari'a jirgin mu ya yi na'am wanda yace malam akwai wata rantsuwa da mutane kusan sun mayar da ita jiki eh. yace misali kamar a tambayi mutum wani abu hmm. yana da abun amma bai son basuwa sai ce wallahi bai da hmm. yace to malam ne ne mazan irin wannan rantsuwan ana mata kafara kaman a'a mutum ne an zo neman wani abu wurinsa eh. misali kamar kuɗi eh. to bai sun ba wanda ya tambaye shi kuma yana da kuɗin sai ce mai wallahi banda yana da kuma ce wallahi bai da to in ga musina, na sai ce zuwa istighfari in ko ba ga musina na bai rantsuwa irin haka nan to sai ka fara, kuma ya yi ƙarya ba wai mutum ya zo ka ce mai baka da ba ko da yanzu mutum ya toye cewa da ce da Allah ina son ka ban naira 500 wurin sai ka ce wallahi ma wallahi wani babu 500 alhali kuma cikin aljihun ku akwai naira dubu. wa bi wujudi akasara fi laysa ma'imin inda mutum ya zo ya ce ba ni biyar ka ce wallahi banda alhali akwai naira dubu to ka fa'i sai ka ce zuwa kafara jama'a cikin naira dubu babu ɗari biyar a cikin lissafi amma inda wani abu ya ce wala wani babu canjin ɗari biyar babu canjin ɗari biyar <laughs> wadda kuma daban eh eh ba ba da Allah ya na'am ah, kuma insha Allah la'akari da lokaci da nan za mu dakata muna roƙon Allah ya saka da alkhairi da karshe kamar yadda muka sanar jiya game da muhadarar da shi Farab zai gabatar a garin gudan gaji gobe ne juma'a bayan kammala sallar juma'a insha Allah za a gabatar da wannan muhadara mai taken shugabanci a mahangar shari'a idan ban yi kuskure ba to muna roƙon Allah ba da gagarumar nasara da ƙarshe akwai 'yan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, assalamu alaikum kuma gobe kamar yadda bayani ya gabata jiya akwai gurin masallacin da za a yi can an gwanda karbo wannan masallacin na na bisa hanya wanda Allah ya mai da shi ga hannun da yake an yi shari'a kuma shari'a wani suka yi ƙara an yi waƙi da kara su an mai da abu ga hannun da yake muna addu'a Allah ya saka ma alhaji bello dan kane da alkhairi Allah ya saka ma alhaji ya makiyara da alkhairi Allah ya saka ma sauran shugabanni duka da alkhairi suka yi da wani akan wannan abin su alin sahabi su limamin kalgo su marigayi shugaba esfawa su malam sulaiman da sakatar su marigayi darakta da dafiti nashi da su malam usman da ma'ana da duka sauran dai wanda suka ba da gudunmuwa da suna gode su akai, nan da kuma hakimi na angon lakalgo allah saka musu da alkai lallai za a bula shi gobe kamar yadda aka dinga don haka ana gayyata al'umma da an ta aka yi sallah sai a wurin lacca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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana sharri ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duniya da lahira wannan karatu da shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi a Sheikh Isa Jega yake gabatarwa a cikin wannan masallaci na tsohuwar mayanka da ke cikin wannan gari na birnin Kabi. Allah Ubangiji ka sanya masa lada mai ɗimbin yawa kan wannan ainihin karantarwa da yake mana Ubangiji Allah ya sa aljanna mafi ɗaukaka ta zan ita ce makoma gare shi tare da alaran Naziru abdullahi jega Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma da ke sauraren wannan karatu ya Allah muna roƙonka duk abin da ka ba da umarni Allah ka taimake mu mu bi umarnin da abin da kai hani Allah ubangiji ka taimake mu mu hannu Don abubuwan da ka ambata na rahama Allah ka sada mu da rahamar abubuwan da ka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ka kare mu daga ainihin sharrin 'yan ta'adda ya Allah muna roƙonka waɗanda ake mata'addanci babu dare babu rana Allah ka samu musu mafita Allah ka kubutar da su masu ta'addancin kuma ko a ina suke ko a gida ko a waje Allah ka yi muna maganin su ka hutar da mu sharrinsu. ya Allah muna roƙonka shugabannin ta'addanci na duniya yahudawa da kafirai waɗanda suka yi taron dangi ga musulunci da musulmi ya Allah ka san su Allah ka yi muna maganin su Allah ka mai da ka kalli fir'auna Allah ka kalle mana su ya Allah ka mai da su su zama darasi ga waɗanda suke irin ta'addanci kamar su ya Allah ka kare musulmi da musulunci ya Allah muna roƙonka waɗanda ke bada gudunmuwa domin saboda ganin waɗannan karatuttuka suna gudana ya Allah ka ainihin biya su da aljanna ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki gwamnatin wannan jiha a ƙarƙashin gwamna Dr. Idris Nasir Kauren Gwando Dr. Nasir Idris Kauren Gwando wannan ubangije Allah ka biya masa bukatocinsa na alkhairi ya Allah ka taimake shi ga dukkan al'amura waɗanda za su zama masu amfani a cikin wannan jiha ɗin ubangiji Allah ka ƙarfafa shi ga aiwatarwa Allah ka taimake shi da mashawarta na gari ubangiji Allah idan ya manta waɗanda za su tunatar da shi in ya tuna kuma waɗanda za su ƙarfafa shi aiwatarwa tare da ainihin minista wato tsohon gwamnan jihar kebbi sanata atiku Babur, shi ma ubangiji Allah ka saka mai da alkhairi taimakon da yake bayarwa ana taimaka ma al'umma ubangiji Allah sanya masa a mizani na dada ka biya masa bukatocin suna alkhairi tare da namu baki daya idan rayuwar ta zo hita kuma Allah ka sa rayuwar ta ita muna da imani Allah ka sa rayuwar ta ita muna faɗan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga cikin kabrukan mu cikin aminci Allah ka sa mu ya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu tahi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwa ka ranar babu wata inuwa sai taka ya Allah ka mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takaddunmu na mu da mu na dama ya Allah ka sa mu iya tsallake sirati ba tare da wahala ba a ƙarshe Allah ta jannatul firdaus ce ainihin makomar mu baki daya bi hurmati til kitab